waɗansu 'yan mata 'yan ƙunan bakin wake 'yan ƙasar shekaru goma sha biyar in sake wani kai sabon hari a ƙauyen kalagari kusa da garin kwalfata anda suka ɗauki aniyan kutsawa cikin masallacin garin 'yan ƙato da gora suka hana musu sakat nan take suka kwance jigidan da suka yi ɗamara da shi sun aika mutane hudu kiyoma cikin su akwai dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru guda biyu su ma 'yan ƙunan bakin waken sun sheƙa barzau an jinkata al'umma da dama a wajen wannan harin yanzu dai ana ba wanda suka jikkatan kulawa ta musamman a asibitin garin Kwalfata wannan lamari da ya daure wa jama'an kasar ta jamhuriyar Kamaru kai musamman ma a lokacin da dakarun tsaro na kasar ta jamhuriyar Kamaru suke ikirarin cin nasara akan maharan Boko Haram Malam Bukar dan garin Kalgarin ne ga abin da ya faɗa mini a lokacin da muke hira da shi mu da wannan lamari kan ya fi karfin mu amma muna ganin ga jama'a mu duk sun mutu kuma ba mu da aikin yi ba mu da komai yanzu dai gwamnati ta shigo ta kama na dauki ta maza maza maza maza a garin mu in ba haka ba mu za mu gudu wallahi wallahi mun gaji shugaban kasar mu nan yanda yake shewa yana yaki da yan boko haram nan to mu ba ma ganin yaƙi fa gashi yanzu sun zo za su kashe mu ko da a ƙarshen makon nan ma wani sifetin yan sanda na garin Dabanga ya rasu a babban asibitin garin Marwa sanadiyar kubucewa da ya yi a hannun maharan Boko Haram ji gwamnan jihar mijin yawa Bakari na nemi in ji bakin gwamnan abin ya ci tura a yan kwanakin nan da yi masu tayar da kayan bayan sun zafafa kai har-haren su a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru tunda 'ya'yan jam'iyyar ADPC ko CPDM na ƙasar na gabas da yamma kudu da arewa na kasar suke kira ga shugaba biya da ya kada takararsa a zaben da za a gudanar na shekara na dubu da goma sha takwas na tambayi alhaji ruwan sharubutu a matsayinsa na kusa kwakwalwan jam'iyyar adfc ko cpdm din mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru ko me yasa suke kira ga shugaba biya da ya sake kada takarar nasa bayan gashi kasar na fama da maharan boko haram ko a karkata hankula zuwa gamawa da maharan boko haram na farko da zan gaya maka cewa muna cikin zaman lafiya kasan kamaru a cikin afirka nan gabaki ɗaya ba ƙasa wanda yake zaune lafiya kamar kamaru kuma saboda shugaban ƙasar mu paul ya iya mulki ya san kuma ƙasar nan kuma yana da haƙuri dukkan gabaki ɗayan jahuran din north din gabaki ɗaya suna bayan shugaban ƙasa saboda haka kaga cewa su ma suna so ya tsaya mu ma muna so ya tsaya ko ina ana so ya tsaya saboda zaman lafiya saboda aikukunan da yake wa ƙasa ka san yaƙi da wanda baka ganin shi yana da wuya yana da matukan wuya to amma duk da haka muna gamawa da su in ka lura za ka gane sun yi sanyi in banda kwana biyu nan da suka sake tashi yanzu kuma mun gane system din da suka so mai saboda suna turo yara ne kanana suna turo kuma yan mata su zo kamar masu bara su zo sai su zo da abin da ya zai fashe to amma mun gane wannan dabara duk da haka za mu yi maganin su kadan Allah ya yarda Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru